Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi biyu ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Akalla mutane 174 suka mutu wasu 180 kuma suka sami raunuka a wani turmutsitsi da ya auku a filin wasa na East Java da ke kasar Indonesia. Shugaban mulkin soji na Burkina Faso Paul Henry da Niba da aka hambar ya yi kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacinsu bayan da suka yi kirarin kifar da shi a wani juyin mulki domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da burkina faso ba ta fatan samun irin sa ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce dakarun rasha da suka fice daga muhimmin birnin leman da ke yankin donetsk na gabashin ukraine sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa a jiya asabar kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa a ghana an gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kan najeriya a ofishin jakatancin najeriya da ke akara ka zo mu nuna wa duniya cewar kan mu haɗe yake addini mu ba kabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaben da za a yi nan da watanni masu zuwa wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali. A Najeriya kuma shugabannin majalisar wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asa akan bukatunsu amma fa sun ce ɗaya daga cikin abin da garanti tabbas mu muka faɗa kai tsaye kuma ba zan ɓoye wannan ba shine zai yi wahala mu biya buƙatar su ta tunanin a cire su tilo a yi musu wani tsari na albashi su kaɗai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin najeriya na daban bayan nan muna tafa da rahoton masana kan cutar sankaran mama a ghana kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraron mu kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 174 suka mutu a wani turmutsitsi da ya auku a wani filin wasa na East Java da ke kasar Indonesia a jiya Asabar. Wasu 180 kuma sun sami raunuka. shugaban 'yan sandan east java nico afinta ya shaida wa manema labarai cewa 'yan sanda biyu na daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su waɗanda mafi akasari aka tattaka su har suka mutu afinta ya ce wasan na gasar premier league ta indonesia ta karkare ne inda kungiyar pasibaya ta doke arema da ci uku da biyu ya ce magoya bayan arema da aka fi sani da aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba wanda hakan ya sa suka zuwa cikin filin wasa suna fatattakar 'yan wasan arema da jami'ansu shugaban 'yan sandan ya ce jami'an 'yan sanda sun yi kokarin tilastawa magoya bayan arema din da su koma wuraren zaman su to amma kuma suka ƙiji ya ce ba san dalilin da ya sa taron mutane suka kara harzuka ba har daga ƙarshe suka kai wa 'yan sanda farmaki dole daga ƙarshe 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa ga jama'ar shugaban mulkin soji na burkina faso paul henry sandago damiba a jiya asabar ya yi kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacinsu bayan da suka yi ikirarin kifar da shi a wani juyin mulki da aka bayyana wanda ya haifar da babbar damuwa a tsakanin shugabannin kasashen waje a ranar juma'a ne jami'an soji suka ce sun hamɓarar da damiba suna masu zargin sa da kasawa wajen magance matsalar hare-haren mayakan jihadi. wannan ne juyin mulki na biyu a cikin wannan shekara a kasar da ke yankin afirka ta yamma kuma shine na baya-baya a yankin sahel da ke fama da tashe-tashen hankalin addini yayin da yake jawabi karon farko bayan juyin mulkin Da miba, a cikin wata rubutacciyar sanarwa ya buƙaci abokan hamayyar tashi da su dawo hayyacinsu domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da burkina faso ba ta fatan samun irinsa. ya yi watsi da zargin jami'an sojin da suka yi juyin mulkin na cewa yana ɓoye ne a wani sansanin faransa to amma kuma bai bada cikakken bayanin inda yake ba ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce bayanan tsaron sirri da aka wallafa a twitter a yau lahadi sun bayyana cewa dakarun rasha da suka fice daga muhimmin birnin leman da ke yankin donetsk na gabashin ukraine a jiya asabar sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa ta hanyar titi ɗaya tilo na wajen garin da ya rage hannun ikon rasha haka kuma bayanin ya ce janyewar ta haifar da ƙarin sukan lamirin shugabancin sojin rasha daga manyan jami'ai ƙarin wata asarar yanki daga cikin yankunan da rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba zai iya haifar da ƙarin kakkausar sukar al'umma da kuma ƙarin matsin lamba kan manyan kwamandoji sake karbe iko da leman da ukraine ta yi ya sa sojojin rasha ficewa daga birnin kwana ɗaya bayan da moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku da ke gabashi da kudu maso gabashin ukraine an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan barin mu kawo muku rahotonmu na farko an gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kan najeriya a ofishin jakadancin najeriya da ke akara Bikin ya samu halartar ministan cikin gida na Ghana wanda ya zuwa madadin shugaban ƙasa na na Akufa Ado, jakadun ƙasashen waje a Ghana da 'yan Najeriya da suke zaune a Ghana. Wakilin murya Amurka a Kara Idris Abdullah Bako ya halarci bikin kuma ya haɗa mana wannan rahoton. da yake jawabi a wajen bikin jakadan najeriya a ghana mai girma ibas ibo ita ikwe bayan ya bayyana nasarorin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ya yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen ghana da najeriya wajen yakar ta'addanci daɗaɗɗiyar dangantakar najeriya da ghana wacce ta fara tun kafin samun 'yancin kai ta samu ci gaba kamar yadda ya bayyana a cikin haɗin gwiwa bangarori daban-daban hukumomin tsaro na ƙasashen mu biyu na ci gaba gaba da kulla alaka wajen tunkarar matsalolin rashin tsaro da suka hada da yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi da barazanar ta'addancin yanar gizo da garkuwa da fashin teku a mashigin tekun gini ya jinjina wa 'yan najeriya a ghana da suka kasance masu bin dokoki da oda na ƙasar ya ce hakan na ƙara ɗaga darajar najeriya ministan cikin gida na ghana ambrose deri ya yi fatan a gudanar da zaben 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. ni a madadin mai girma na na ado dan kwakufu ado shugaban kasar ghana ina son yi amfani da wannan dama domin yi wa gwamnati da al'ummar najeriya fatan gudanar da babban zaben kasa da za a gudanar a watan fabrairun 2023 cikin lumana da nasara addu'ar mu ce sakamakon zaben da ke tafe ya kara tabbatar da dimokuraɗiyya a najeriya da kuma bunƙasa zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki ga al'umma wasu 'yan najeriya mazauna ghana sun bayyana farin cikinsu da kuma fatan gudanar da zaɓe cikin lumana ni ne alhaji umar sarki sule sakatare na arewa community na ghana da kuma sakatare na ƙungiyar 'yan najeriya da ke ƙasar ghana yau muna nan ne don murnan cika shekara 62 da samun 'yancin najeriya muka zo mu nuna wa duniya cewar kan mu haɗe ke addininmu ba kabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaɓen da za a yi nan da watanni watanni masu zuwa wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali. Yeah, my name is His Royal Highness Eze Kennedy Ginekanwa Obi. I'm the king of the Nigerians living in La Nkwantanan, Madina, Adenta, ga East municipalities in Accra, Ghana. I'm a Nigerian. Ni dan Najeriya ne, kuma na farin cikin abin da ya faru a yau. Wannan ranar bikin 'yancin kai na shekaru 62 a yau. Ci gaba ne, kuma ba za mu ce ba mu samu ci gaba ba sam a matsayin mu na 'yan Najeriya. Ina farin ciki a matsayina na dan Najeriya. Najeriya mun bayyana da abin da Najeriya ta kunsa. Sunana Mustapha rabi Dega ni ne shugaban masu kawo kaya daga nan kasuwan Nima Accra Ghana. Mun zo mun taru da Yarbawa da Hausawa da Ibo da kowa da kowa da mutanen Ghana. Muna kira ga duk wanda Allah zai ba zaɓe Allah ya sa mu zauna lafiya abinda muke fata kenan zaman lafiya muke so a Najeriya ba mu da zaɓi sai zaɓin da Allah ya muna. Wannan ne karan farko da aka gudanar da bikin murnar samun 'yancin kai a ofishin jakadancin Najeriya a Ghana tun shekarar 2010 tara a sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullahi Bako, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar ayan ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta a amurka kai sama da arba'in a yayin da shugaba joe biden ya nufi jihar florida a wannan makon domin dudduba ɓarnar da ta haifar al'ummomin jihar ta florida da ke cikin rudani sun so maganin cikakken aibin guguwar yayin da ma'aikatan ceto suke ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rai a unguwannin da suka nitse akan kan gabar teku da ke kudu maso yammacin jihar gidaje da gidajen sayar da abinci da kantuna da masana'antu duk sun tarwatse sa'ad da guguwar ta am ta yunkuro da karfin gaske da ya kai mataki na hudu a ranar laraba adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar ya kai arba'in da hudu a faɗin jihar a cewar hukumar kula da lafiya ta florida a yammacin jiya asabar to amma ana ci gaba da samun rahotannin ƙarin waɗanda suka mutu gunduma-gunduma wanda hakan ya sa ake hasashen samun adadi mai yawa daga ƙarshe. gundumar lee kadai da lamarin ya fi muni tana da mutane 35 da suka mutu a cewar hakimin gundumar yayin da kafafen watsa labaran amurka da suka hada da nbc da cbs suka ba da rahoton mutuwar mutane fiye da saba'in da ke da alaka da guguwar kai tsaye ko a kaikaice. 'yan kasar brazil suna kada ƙuri'a a yau lahadi a zagayen farko na zaben raba gardama mafi zafi a kasar a cikin gwamman shekaru inda ɗan ra'ayin riƙau luis inacio lula da silva yake kan gaba a sashen samun nasara akan mai ra'ayin 'yan mazan jiya jay bolsonaro da ke neman ta zarce kasarin ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna luna ne yake kan gaba tsawon watanni to amma bolsonaro ya nuna alamar watakila ya ki amincewa da shan kaye lamarin da ya haddasa fargabar samun rikici ko tashi hankalin bayan zaɓe. an haska wani sako a mutum mutumin wani shugaban addini a rio de janeiro gabanin zaben mai cewa zaman lafiya a lokacin zaɓe a kasarin binciken jin ra'ayoyin jama'a sun nuna lula wanda ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2003 zuwa 2010 shine ke kan gaba da kashi 10 zuwa 15 idan ya sami lashe kashi 50 a cikin ɗari na sayuhun ƙuri'u hakan zai ba shi damar samun nasara nan take domin zarcewa zagaye na biyu na zaben. ana sa ran bayyana wanda ya lashe zaben 'yan sa'o'i bayan rufe rumfunan zaɓe da karfe biyar na yamma agogon brazil wato karfe takwas na yamma agogon gmt a gaida murtala faruku na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu najeriya shugabannin majalisar wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu a kan bukatunsu amma fa dole su ci gaba da kasancewa a tsarin albashin da gwamnatin tarayya take aiwatarwa wannan ya biyo bayan taron da shugabannin majalisar da kuma wakilan kungiyar malaman jami'o'i suka yi a ɗakin taro da ke majalisar domin kokarin warware takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin tarayya wakiliyar murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton Wannan taro shi ne karo na uku da shugabancin majalisar wakilai ta zauna da malaman jami'o'i ta ƙasa inda 'yan majalisar suka amince da batun biya wa malaman haƙoƙinsu domin su koma aiki. Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai ya yi ƙarin bayani. Wannan tattaunawa da ake karkashin jagorancin mai girma shugaban majalisar tarayyar Najeriya da mu abokan aikinsa wadda suke muke a matakin shugabanci magana ta gaskiya ya kawo bangarorin kusa da kusa da juna. An yarda dukkaninmu bukatar mu shine yara su koma makaranta. Mun yarda dukkanmu bukatar mu shine a biya abin da yake ya shafi haƙƙi na malaman makaranta. Har da wannan watanni bakwai da ba su yi aikin ba za a biya su? dukkan wani abu da aka gamsu haƙƙinsu ne kuma ya kamata a biya to mun yadda da bangaren gwamnati da bangaren majalisa da sauran wasu da wadda suke da iko musamman akan harkar na'ura ma da take tattara bayanai na biyan albashi wannan abun da suke cewa Reuters ne ko mai sunansa da da IPPS duk a cire ido akan ka'idojin harkar na'urori da harkar kimiyya a'a a mai da hankali kan a biya haƙƙinsu a tanadar da abin da zai taimaka a koma makaranta. Haka zalika ɗan majalisa a Doguwa ya ce bayan sun koma karatu sai a ci gaba da neman maslaha na dindindin daga inda aka tsaya saboda a cima matsaya da za ta ɗore. Alhassan ya ce majalisa ba za ta taɓa amincewa da sauyin tsarin biyan albashi kamar yadda malaman suke so ba. saboda kowane ma'aikaci yana kan tsarin IPPIS ne kuma shine jigon manufofin gwamnati na biyan albashin ma'aikatanta. Ɗaya daga cikin abin da garanti tabbas mu muka faɗa kai tsaye kuma ba zan ɓoye wannan ba shine zai yi wahala mu biya buƙatar su ta tunanin a cire su tilo a yi musu wani tsari na albashi su kadai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin Najeriya na daban. Domin in suna maganar akwai waɗansu abubuwa da ya mai da jami'o'i da malaman makaranta wasu mutane na musamman gaskiya ne na musamman ne. To akwai hukumomi da sauran bangarori na gwamnati misali sojojin Najeriya waɗanda kai tsaye ma rayuwa suke saidawa dan Najeriya ta zauna lafiya. Akwai 'yan sanda aikinsu na hatsari ne. Akwai sauran hukumomi wanda su ma na musamman ne. In muka ɗauki wannan misalin na yi wa jami'o'i tsarin albashi nasu na kashin kansu to wannan zai jefa ƙasar da kuma gwamnati a tarkon da ba za mu iya cika sauran hukumomin gwamnati na musamman a yi musu abin da suke bukata ba amma ga dr muhammad ibrahim aminu na jami'ar ahmadu bello da ke zaria yana ganin wannan shiga tsakani da shugabannin majalisar suke yi zai tasiri yunkuri da majalisar wakilai take na shiga tsakiya muna sa rai zai yi tasiri wannan dalilin ne ya sa uwar kungiya ta asu wato mu ta malaman jami'a kenan ko malaman jami'o'i muka yadda da shiga tsakani na majalisar wakilan to amma maganar ipps ba hakikan cewa muka yi muka makale kamar yadda jama'a suke ta faɗa ko suke zato ba yana da kyau mu fahimci cewa ko ipps ne ko utas ne za a biya mu albashi da shi ai ba mu ne za mu biya kanmu ba gwamnati ce za ta biya mu albashi bayan taron shugaban majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ce za a aika wa shugaban ƙasa da rahoton tarurrukan da suka yi da malaman jami'o'in domin ya gyara sannan ya amince da shi idan ta yi masa daidai ko kuma ya nemi sauyi. Manyan jami'an gwamnati da suka halarci taron sun hada da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da ministan kwadago da kuma shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa wato NITDA. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana. Rahotannin baya-bayan nan da masana kiwon lafiya suka fitar na cewa akalla kashi saba'in cikin ɗari na mata da ba su zuwa asibiti domin a musu gwajin cutar sankarar mama ke cikin hatsari rasa mamansu ko kuma rayukansu abinda masanan suka bayyana cewa akwai damuwa matuka Wakilin Hamza Adam ya halarci taro ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Wannan taron ya fara da tattaki ne a wasu manyan titunan birnin Kumasi a jihar Ashanti, kuma akasarin mahalartan taron iyaye mata ne. Dr. Ishmael ce ɗaya daga cikin manya-manyan likitoci a cibiyar kula da lafiyar mata a babbar majinyatan koyarwa ta Comfanoti Teaching Hospital a jihar ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa Kun iso nan ne domin bude kan bikin wayar da kan al'umma mata game da cutar sankarar nono kuma mun san cutar sankarar nono din na daga cikin cututtukan da ke kan gaba cikin jerin cututtuka da ke kashe mata a Ghana a don haka muna ganin akwai muhimmanci da mu bar mata su san da hakan tare da matakan magance cutar sannan kuma za iya ma magance cutar muddan an gano ta da guri. A kowace shekara kalla mata ɗari hudu ne ke kamuwa da cutar sankarar nono a babbar majinyatan koyarwa ta CAS kuma dubu hudu ne ma suka kamu da cutar a shekarar dubu biyu da ashirin sai dai kashi saba'in cikin ɗarin masu fama da wannan cutar ne suke zuwa a makare wato bayan cutar ya kai matsayin da ba za a iya magancewa ba. Dr. Aisha Ali Isa haka mai sharhi bisa harkar kiwon lafiya a Ghana na bukatar da mata su ɗau lafiyar nonon su da muhimmanci. Da issue da breast cancer ne delay kamar delay da mai shi nan zai yi tukun ya ce kamar yanzu na zo a yanka mammana shi ke kawo mutuwa da wannan nan amma in mai shi ya gani guli ko wani alamomin wannan breast cancer ya zo hospital ko inda zai samu gwaji da wuri so da yawa ana ya samun isa ya kamata mai iyaye mu wanga wato kawo hantu su cek kansu. Wasu mahalartan taron kuwa sun tofa albarkacin bakin su. Aminatu Abubakar Munir yau ne ranar breast cancer. Saboda shi ina godiya kwarai ina kuma munna. Kowa ya fito ya je ya duba mamman shi. Inda kike ki tsaya a ce maruru ne a shashafa wani magani karashe ya zo kuma ya kai yanke mamma. In ya fara da sauri ana iya ayi jinyar shi. Sai dai ko hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa cutar sankara da ta shafi mafi yawan mutane ita ce cutar kamar Sankar Nono, Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, to idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mun karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta dandalin yanar gizo inda ake watsa fina-finai na Hausa kuma kamar yadda shugaban manhajar Jamilu Abdulsalam ya bayyana shekaru uku da kirkiro ta manhajar ta samu karɓuwa a ƙasashe sama da 85 a faɗin duniya. Ga dai ci gaba kirar tamu. ta kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukansu da za su yi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su kin san kowane sashe na duniya ko na najeriya akwai irin baiwar da allah yake musu idan ka ɗauko wani abu wanda ba saye da sayarwa ba a arewa yana da wahala wajen karbuwa a shige shi saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu yanzu na siya abu yanzu na ɗan ɗora riba ta na saida so lokacin da muka shigo abubuwan abubuwan da yawa tunda irin wannan kasuwanci kasuwanci ne da ke buƙatar kuɗi mai tarin yawa in ma kana tunanin samun investor dan arewa eh, zai tambaye ka to inan na saka kuɗin ina zan ga kuɗin tunda mu magana ce ta yanar gizo za ka samu ɗaruruwan miliyoyi wanda ba za ka gansu ba ko naira ɗaya ba za ka gani a idan ka ba so abu ne da yake da wahala amma Allah cikin ikonsa saboda zamani ya zo kuma masu tasowa 'yan samari suna samun gogewa ana samun cuɗanya muna ganin ana kaiwa gaci gaskiya amma amma duk da dai hakan kamar yadda kika faɗa muna ɗan baya-baya amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah yadda za ki ga kamar in kika je kudu akwai kamfaninnika irin su misali su star waɗanda za ki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya to mu manyanmu waɗanda ko iyayenmu wanda ya kamata su mara mana baya su ma ba su gama fahimtar abin ba so mu din da muka shiga mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya ɗore sannan kuma waɗanda suke 'ya'yanmu da ƙannanmu da da suke tasowa mu tabbatar mun rike musu hannu muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a ciki a zamani nan da shekara biyar goma masu zuwa arewacin najeriya za a fafata da mu a duniya to da yake ka taɓa batun kuɗi kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harkar akan yi shi ne domin nishaɗi da kuma samun kuɗi shin wasu dabaru aka bi wajen kwaɗaitawa masu ire-iren wannan baiwa su fito don su ma a dama da su a fagen to abin jin daɗi shine ah, kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su netflix ɗin da su amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo so wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi misali za ka biya naira dubu ɗaya a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content ɗin da suke kan manhajar netflix so a wannan dubu ɗayar da ita za mu yi amfani su waɗanda produsoshi ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya za mu siyi muna siyan fim miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar muna siyan fina-finai da tsada so mu kuma abin da muke duba shine yau idan muna da miliyan ɗaya subscribers kowa na biyan naira dubu ɗaya a wata biliyan ɗaya kenan so magana ce ta nomba wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya ba ka zuwa ka kasa abu ka ce za ka saida miliyan kaza a amma in kana cajen naira biyar biyar ko naira ɗaya ko dubu ɗaya idan ka ga adadin mutanen da za su kalla yau idan muna da subscribers ah, dubu dubu ɗari suna biyan naira dubu ɗaya miliyan ɗari kenan za ka samu a wata su wannan ya ishe ka ka danna wa masana'antar su ma su samu kuɗin shiga producer ya samu kamaraman ya samu ɗan kallo shi ma ya samu so haka ake yi wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa netflix za a ji ta a duniya insha Allah. to in sake dawa kamar a misali dole ne sai na kasance yar fim kafin nan in kawo duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajin. wato shi abinda bariyar da muke kokarin mu karya kenan na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo fim din ka Netflix once ka riga ka abin akwai ka'idojin mu ko minimum requirements mu da idan ka riga kai meeting kai production in dai suka kai Netflix za ta siya so waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo da wanda yake dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long za ka yi adil value abin muke so kenan idan na fahimce ka ko da wacce yare ka zo za ku karɓi abin da mutum ya kawo kwarai da gaske kwarai da gaske ba wai sai lalle harshen hausa ba ba lalle sai harshen hausa ba kawai dai mu abin da muke kokari mu promoting morality ba za mu dora abin da ya ci karo da al'ada ko addinin mu ba mm. to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba Wal, kalubale uh, da yawa don ba wani kasuwanci da za ka yi wanda ba za ka fuskanci ƙalubale ba uh, misali zan faɗi muhimmai guda biyu ɗaya shine karan mu da takwarorinmu na netflix mana tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun satan musu fasaha na sunanmu mana netflix na netflix sai da muka zo muka yi ta fafatawa a copyright commission kuma allah ya ba mu sa'a muka ci sai kuma kalubale na masana'antar kanta yano akwai shi duk lokacin da ka zo da bakon abu akwai ɗan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari zama abokai da duk wasu 'yan masana'anta kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da za mu ce sai godiya ga so daga karshe a malam jamilu wani kaza kai wa matasa 'yan uwanka ba na ce ka fita daga cikin matasa ba ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi a kuna ta'amali ne da kafafen sada zumunta da kuma ma yanar gizon makaran kanshi wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin naka amma ba su ma san suna muna da shi ba babban kira dai shine matasa yanzu da yawan mu muna so mai kuɗi da wuri shi yasa zaki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe to duk wannan alamu ne na da ke nuna miki cewa matasan mu muna ta so mu samu kuɗi dare ɗaya babu wani kuɗi da yake ɗorewa wanda ake samun sa dare ɗaya dole ne sai an yi gwagwarmaya wannan netflix ne muke magana idan aka buɗe aka ga gwagwarmaya gwagwarmayar da aka yi a rayuwa suna da yawa har kayan miya na sayarwa har yau har gobe kuma duk inda na je ina iya faɗa proudly cewa ni mai kayan miya ne so lalle ya kamata a ce eh, matasa na ɗaya su ne da hankali wajen jajircewa ita kuma gwamnati eh, abin da kullum muke faɗa shine ta kirkiro abin da bature ke ce mai enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasan sun da sana'a it's just like a last option baka bukatar wani ya baka aiki zaka je ka kirkirar makanka aiki kuma ka samu kuɗin shiga abin da gwamnati take bukata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kuɗi ta bari su matasa za su nema makansu mafitan haka dai ma sauraro a iyanan za mu dakata a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bi salam a gaida shamsiya Yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro. Jama'a Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati, matan Ado Salati ga Annabi Gomar Jau, suka ce yau mun shigo filin ne domin mu taya 'yan uwanmu musulmai murnar zagayowar watan da aka haifi shugaban halittun duniya da lahira manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe muna addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya Dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz a takaice akalla mutane 174 ne suka mutu a wani turmutsitsi da ya auku a wani filin wasa na Is Java da ke kasar Indonesia a jiya Asabar. Wasu 180 kuma suka sami raunuka. Shugaban 'yan sandan ni Java Niko Afinta ya shaidawa manema labarai cewa 'yan sanda biyu na daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su waɗanda mafi akasari aka tattaka. ya ce wasa ce ta gasar premier ta indonesia wadda ta karkare inda kungiyar pasibaya ta doke arema da ci uku da biyu nan take kuma magoya bayan arema da aka fi sani da aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba wanda ya sa suka bazu a cikin filin wasan suna fatattakar 'yan wasan arema da jami'ansu masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.